This is the voice of America. The following program is in Hausa. Yanzu haka ma sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC ke muku magana akan mita 20 da mita 26 da 31 da 42 da kuma 61. a jamhuriyar Nijar sashen Hausa yana nan a gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niyya kan intanet a saka voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu auren ma'asu salamu alaikum mu da wannan lokaci sunana Bello gradanci har yanzu ina tare da madam Dauda muna fata kun wani lafiya. Yau saura kwanaki uku kacal a rantsar da gwamnatin Janar Muhammadu Buhari mai ritaya a Najeriya. In ma ta yi abubuwan da bai dace ba za mu iya kira ta a cikin kurin namu mu faɗa mata cewa za ku ji ko menene ke cewa jami'in adawa tuwo a kwarya sannan ta yaya za a samar da hanyoyin warware matsalolin kwadago ne a najeriya ba tare da zuwa yajin aiki ba batun da muke so ku bugo mana waya kenan akai ku bayyana mana lambar mai ta ce biyu biyar biyu shida biyar biyar amma a saka alamar tarawa plus da ɗaya amma ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Akalla mutane 37 sun mutu bayan da 'yan kungiyar Boko Haram suka kai wani hari a wani gari da ke arewa maso gabashin Najeriya. 'Yan bindigar sun kai harin ne a garin Gubiyo da ke jihar Borno a daren jiya Lahadi, wato shekaran jiya Lahadi, inda suka yi musayar wuta da jami'an tsaro waɗanda ya kai har ga wayewar gari. Wakilin murya Amurka Abdulkarim Haruna ya faɗi cewa fiye da gidaje 400 da gine-ginen gwamnati da makarantu ne aka ƙone a farmakin, kuma an ƙona motoci da babura da yawa. Gwamna Kashim Shatiba na jihar ya ziyarci garin na Gubiyo yau Talata kuma ya yi kira ga 'yan garin akan kada su gudu. 'Yan Boko Haram sun kaddamar da hare-hare da dama a cikin shekaru shida da suke fafutukar kafa daularsu ta Islama a arewa maso gabashin Najeriya. 'Yan sanda a kasar Kenya sun ce an kashe jami'in tsaro ɗaya. Wasu da dama sun samu raunuka lokacin da wasu da ake zaton mayakan sa kan kungiyar Alshabab ne suka kai wa 'yan sandan da ke sintiri hari a kusa da kan iyakar kasar da Somalia. jami'an tsaron sun ce an fara kai hare-haren ne a daren jiya litinin lokacin da wata motar 'yan sanda take taka ko in ce ta taka wata nakiya da aka binne a ƙasa a kusa da ƙauyen yumbis inda 'yan sanda akalla uku suka jikkata jami'an dai kuma ba su ambaci abin da ya samu abokan aikinsu ba wanda kuma suke kan hanya kai agaji kuma su ma waɗannan abu ya same su inda aka ce su waɗannan 'yan alshabab sun masa kwantan bauna kuma suka yi barin wuta da su har ma aka samu mummunar matsala shugaban 'yan sandan garin garissa na ƙasar kenya abdulrashid abdullahi ya ga murya amurka cewa an kashe ɗan sanda daya wasu guda biyu sun samu raunuka a lokacin da aka wannan musayar wuta garin na garissa yana kusa da wurin da mayakan alshabab suka kai hari a wata kwaleji cikin watan da ta gabata inda suka kashe dalibai 148 ƙungiyar al-shabab ta ce 'yan sanda 20 aka kashe a waɗannan hare-hare na jiya litinin amma rundunar 'yan sandan da jami'ai sun musanta wannan rahoto labaran duniya kuke saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc An fara shari'ar leƙen asirin wani ɗan jarida Washington Post mai suna Jason Rezaian yau talata a Iran yayin da aka hana jama'a shiga kotun. Kamfanin dillancin labaran IRNA mallakar gwamnati ya faɗi cewa an yi shari'anne ne a wata kotun juyin juya hali, wadda galibi takan saurari ƙararrakin da suka shafi matakan tsaron ƙasa. A watan Yulin bara waccan ne aka kama Rezaian kuma aka tsare shi na tsawon wasu watanni a gidan kasan Evan ba tare da tuhumarsa ba ko ba shi damar yin magana da lauyansa. tun lokacin dai an ba shi damar ganawa da wani lauya na wani ɗan ƙaramin lokaci kuma ana tuhumarsa da laihin leƙen asiri da kuma ƙoƙarin ta farfaganda. Dan uwan Raza'in Ali ya faɗi cewa hukumomi suna gudanar da shari'a a asirce ba domin dalili na tsaro ba amma domin sun san ba su da wata hujja ko shaida a kansa. Jaridar Washington Post da ma'aikatar harkokin wajen Amurka sun sha yin kira akan a saki Zaen, suna masu faɗin cewa bai aikata wani laifi ba a matsayin matsayinsa na ɗan jarida. A ƙarshe kungiyoyin agaji a jihar Texas da ke nan Amurka na neman wasu iyalai su goma sha biyu daga gidaje guda biyu da suka ɓata bayan da kogin Blanco ya cika ya batse har ma ya tumɓuke gidajensu na hutawa sannan ya bankaɗe wata gada. iska da ta faru a tsakiyar yankin amurka ta yi sanadiyar ambaliyar ruwa da muguwar guguwa da ta kashe akalla mutane takwas a jihohin oklahoma da texas fiye da gidaje dubu ɗaya ne kuma suka lalace a jihar texas bayan haka dabban mazauna jihar sun rasa matsugunansu daga tsallaken iyaka kuma a kasar mexico mutane na ta shara a garin cuidad a kuna biyo bayan muguwar guguwa da ta taba garin inda akalla mutane guda goma sha uku suka rasa rayukansu haka kuma gidaje da yawa sun lalace Cikakkun labarin duniya kenan daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. da yake saura kwanaki uku a rantsar da sabuwar gwamnati a Najeriya. waɗanne matakai gamayyar jam'iyyun siyasa da ƙungiyoyi masu zaman kansu da ma masu ruwa da tsaki a harkar gudanar da mulki za su ɗauka bayan an miƙa wa janar muhammadu buhari mai ritaya mulki wakilin murya amurka a birnin tarayya abuja madina dauda ta bincika mana gamayyar ƙungiyoyin jam'iyyu da ƙungiyoyi masu sa ido a harkar siyasar najeriya da ma masu ruwa da tsaki a harkar gudanar da mulki sun fara tofa albarkacin bakinsu kwanaki kaɗan kafin gwamnati mai mulki a karon farko cikin shekaru goma sha shida za ta miƙa ragamar shugabancin ƙasar ga gwamnatin adawa. Dr. Yunusa Tanko shine shugaban majalisar tuttuban juna ta jam'iyyun siyasar Najeriya ya bayyana mini cewa duk da ɗan takararsu bai ci zaɓe ba akwai matakin da ƙungiyar za ta ɗauka wajen tabbatar da ingantaccen mulki a ƙasar. A ƙungiyarmu gaba ɗaya ai ita ma kanta jam'iyyar adawa ɗin da ta ci zaɓe ai tana cikin ƙungiyar saboda haka ba yi zai yi bane cewa in ma ta yi abubuwan da bai dace ba za mu iya kira ta a cikin kurin namu mu faɗa mata cewa nan abubuwan da ɗauka na alƙawari ku cika fa wa mutane ba saboda dole ne a gyara amma a zatona ina tabbatar cewa in sha ma wa'in nan wanda suka ci zaɓe da mu ma jam'iyyoyin da muke adawa da su ɗin za mu haɗa kanmu haɗa ƙarfi da gwiwa mu tabbatar wa najeriya ta fito a cikin wannan halin na kayi. batun cin hanci da rashawa na cikin kalubalen da gwamnati mai jiran gado ta ce za ta yi kokarin magancewa da zaran ta karbi mulki to ko kungiyoyin sa ido irin su transparency international za su iya tsawata wa sabon gwamnatin kuwa kamar yadda suka saba awal musa rafsanjani jigo ne a kungiyar sa ido ta transparency international a nigeria. a'a mu ba 'yan siyasa ba ba wani rawa da zamu iya takawa a kai saboda ka. babban rawar da za mu taka shine mu tabbatar da kan cewa duk waɗanda za su shiga wannan gwamnati mutane ne tsarkakku mutane ne waɗanda ba su da tabo wajen cin hanci da rashawa ko kuma take haƙƙin bil'adama ko kuma dai rashin iya ma yin aikin ko kuma kabilanci ko na addini ko na siyasa ko na bangaranci za mu tabbatar da kan cewa waɗannan irin miyagun da suka rugurguza najeriya a baya ba su ne za a sa a cikin wannan mulki ba yaya manyan ƙasa ke kallon matakin da shugaba muhammadu buhari zai iya ɗauka ne ganin cewa zai karɓi ragamar mulkin ne a lokacin da ƙasar ke fama da matsanancin talauci rashin tsaro da ƙalubalen cin hanci da rashawa tsohon alkalin alkalai na jihar katsina isa muhammadu dodo ya ba da shawara yaya za a yi a ce wai ƙasa kamar najeriya wai shugabanta ya fi shugaban amerika ɗauka albashi ko a ce duk duniya wai najeriya ita ta fi kowa ba da albashi ga 'yan siyasa wannan abin kunya ne so babban muhimmin abu da za a yi babban abin da janar buhari zai ko kuma shugaban da aka zaɓa namu babban abin da zai ya fara rage albashin shi ya rage kuma ya tabbatar da cewa albashin kowa sana president da 'yan senators a house of reps da 'yan members na reps da gwamnoni da 'yan majalisa na abin nan da na local government duk da kansuloli lalle a rage albashin kowa a ba da albashi ga 'yan siyasa daidai karfin najeriya ba a ɗauko kuɗin jama'a ba kawai a mika musu babban birnin tarayyar najeriya ta fara daukan harama na bikin mika mulkin inda mahukuntan kasar suka fara baza jami'an tsaro ko ina cikin birnin madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya madala a gaye da madina dauda a hali yanzu an kawo ƙarshen yajin aikin ma'aikatan man fetur lamarin da ya kusa dakatar da al'amura cak a najeriya to tambayar ita ce ta yaya za a samar da hanyoyin warware matsalolin kwadago ba tare da zuwa yajin aiki ba tambayar mu ta yau kenan muna so ku bugo ku ba mu amsa lambar mai ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sai a saka alama tara plus ɗaya amma kafin mu buɗe layukan waya mu ɗan ji daɗin wannan waka. Yau shekara guda kenan ɗaliban Chibok da sace su, kullum muna ta kewar su, ni lahorar fice to su. shekara guda kenan ɗaliban cikok da sace su kullum muna ta kewar su ni lahore fice to su ran sha hudu ga afrilu dubu biyu da sha hudu sace su ni lahore bice su a garin chibok mahaifar su a nan aka kwashe su cikin makarantar su ni lahore bice su daga nan sai iyayensu hankalin su ya taso da duniya gaba da su ni lahore bice su gwamnati na tarayya da dakarun tsaron sojiye su ce da iyayensu ilahuwar fice su yan kwanaki kalilan ne ɗaliban za a ceto su a ko'ina aka kai su ilahuwar fice su kwanci tashi sai gashi shekara guda da sace su babu ɗuriya kansu ilahuwar fice su abin gana da ban tausayi abin gana da ban haushi dare rana tunano su kullum cikin zuwar kwalla yau shekara guda kenan ɗaliban cibok da sace su kullum muna ta kewar su ni lahorar bice to su da yan basara ke ne ko ƴaƴa na mulki ne da basu ko kwana dai ne ni lahorar bice to su a lokaci na sardauna ɗan talaka da mai mulki mu'amalarsu duk ɗai ne ilahura fice to su suna kamanta adalci a harka ta mulki ne gare su babu son kai ne ilahura fice to su tafawa ɗan balewa ne a wai da awalau kasar mu sun yi kishi ne bayan su ko na kwalla shekara guda kenan ɗaliban chibok da sace su kullum muna ta kewar su ila horafi ceto su rain sha tara zuwa ashirin da ɗaya ga afirilu yayan matan dokira ila horafi ceto su ka shige cikin daji domin su nemi 'ya'yansu kowa cikin suna kuka ila horafi ceto su suna zubar hawaye ne suna cikin takaici ne domin 'ya'yansu an dauka ilahuwar fice su sun kai kuka ga gwamnati in na jiha da tarayya don hukuma ta ɗau doka ilahuwar fice su gwamnati tana jin su ta yi shiru ta kyale su a maimakon ta ɗau doka ilahuwar fice su abin gana da mamaki a ce kasar da ke shelar giwa take a afirka Daliban chibok da sace su a sace talakawanta giwa a duka afirka amma ta bar su don hauka ilahura fice to su ɗaliban chibok muna son ku addu'a muke muku allahu za ya da ku da yardan jallallah shekara guda kenan ɗaliban chibok da sace su kullum muna ta kewar su ni lahore ce to su shekara guda kenan ɗaliban chibok da sace su kullum muna ta kewar su ilahuwar fice to su yan kwanaki kalilan ne sai aka samu labarin matan wasu anya auren su ilahuwar fice to su ran talatin ga watan ne mata har dubu biyar su kai zanga-zangar su ilahuwar fice to su a majalisa na tarayya domin mika kokensu ko za a share kokansu ni lahore fice su abin sha'awa da burgewa 'yan ƙasa sun yi mikewa da nuna takaicinsu ni lahore fice su bring back our girls su nuna takaicinsu da saura makamantansu kuka suke gurin Allah shekara guda kenan ɗaliban kok da sace su kullum muna ta kewar su ni lahore bice to su yayan Chibok ku ɗan lura abin gaba ku dan haka ilahu ya tsara ni lahore bice to su komai nisan jifa ai kasa za shi dawowa san so ku buɗe kunnan ku ni lahore bice to su 'yan ku za a same su su zo dare su ku san so ku daga hannunku ila horafi to su ku roƙi rabu jallalla masani akan bukatan ku shi za ya share kukan ku ido ya bar zuwar kwalla yau shekara guda kenan ɗaliban cikok da sace su kullum muna ta kewar su ila horafi to su muryar amurka ta sani wakar na yi ta don nuni tare da nuna alhini ilahura bice dosu bello habib galadanci ne ya ce na yono ne ta amerika ya kira ni ilahura bice dosu ya ce idris bilal shekara guda kenan ɗaliban cibok da sace su ilahu fice ceto su ya kyautu ayyo wakar shekara guda da sace su don nuna alheri na yan uwa da ke kwallo yau shekara guda kenan ɗaliban cibok da sace su kullum muna ta kewar su ilahu rabi ceto su yau shekara guda kenan ɗaliban cibok da sace su ta kewar su ilahu rabbi to su yau shekara guda kenan ɗaliban chibok da sace su kullum muna ta kewar su ilahu rabbi ceto su yau shekara guda kenan ɗaliban chibok da sace su kullum muna ta kewar su Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama. a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. jama'a a gafarce yau mun buɗe layukan wayan amma ba sa shigowa akwai tangarɗa da muke fama da ita a na'ura amma dai ku ci gaba da gudowa saboda lambar mai ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar batun da muke so mu tattauna a yau shine ta yaya za a samar da hanyoyin warware matsalolin kwadugo a najeriya ba tare da zuwa jan aiki ba dan dai lura ko a kwanan bayan nan dai an kawo karshen yajin aikin ma'aikatan man fetur wanda ya kusan kawo karshen komai a najeriya kamfanonin ah, wayar tarho sun ce za su rarrafe bankuna da wuri suke rufewa ah, saboda haka kusan komai ya tsaya cak akan tituna babu motoci gidajen mai babu ah, gidajen mai babu mai kuma kan tituna babu motoci jama'a suna ta kuka gashi ana kokari ana ta shirye-shirye a wannan rantsar da sabon shugaban kasa to gashi nan dai har yanzu Ah, ba mu samu waya ta shigo ba saboda matsalar layi amma dai muna dai ci gaba da dan jira mu gani ko za mu samu warware wannan matsala idan kuma ba a manta ba ma ko a makonni da suka gabata likitoci sun tafi yajin aiki wanda ya kawo tsaiko ga a harkoki na kiwon lafiya da marasa lafiya sannan kuma an yi shi ma yajin aiki na malamai a jami'ai waɗanda sai ɗalibai su yi wata shida wata bakwai duka ba su samu sun koma sun yi karatu ba saboda haka yajin aiki ma ba kawai a bangaren ma'aikatan man fetur bane akwai shi a ko'ina akwai shi a kiwon lafiya batun da eh, ƙasar baki ɗaya ana son tafiya yajin aiki inda akwai matsala ƙasashe kuma da suka ci gaba ba wannan yajin aiki dai da samu a warware matsala na kwadugo ana samu a warware ba tare da wannan abin ya ji ya cuci mai karamin karfi korafi ba to eh, batun da muka soke na yau a cikin bugo mana kun ba mu ra'ayinku amma dai gashi nan saboda matsala na <laughs> waya ba mu samu eh, kowa ya shigo ba na yanzu dai layukan da suke kuma injiniyoyi suna ci gaba da kokarin warware wannan matsala amma muna dai eh, neman gafarar ku ga Julie na Gresham ta ce za a dan kara jira kaɗan a gani ko za a samu sa'a don ku bugo muna nan muna jira don mu tattauna da akan wannan batu na zuwa yajin aiki. ko da zama tattaunawa da ne ɗaya daga cikin ah, manyan jigogi a kungiyoyin kwadagan man fetur a najeriya mun ji cewa dai wannan yajin aiki an kawo sa kuma jama'a ah, suna ta jira su ga wannan mai a gidan mai amma babu ah, su waɗannan manyan tankoki masu zuwa can kudancin ƙasa su ɗebo manan daga inda ake siyo shi ake kawo shi najeriya sun nafa amma har yanzu ba samu sun zo ba saboda haka duk da cewa dai an kawo ƙarshen wannan yajin aiki a jama'a suna ci gaba da yin kuka na wannan rashin mai kuma abin yana ci gaba da ciza mutane oh, kamfanoni da masana'antu da yawa sun dogara akan injina wato da turanci ana ce mashi generator kenan domin samun dan wuta to shi ma yanzu dan man da za a zuba generator in ba ya yi tsada sosai ba sai maka ga an neme shi an rasa wannan ko babban matsala ne musamman ma a wannan karni na 21 a ce dan mai dinnan kamar wannan babu shi najeriya kuma ita ce kasa da tafi kowace kasa na hiya afirka hako wannan mai amma kuma tana fama da matsalar eh, samun man sosai sosai to ha yanzu dai muna ci gaba da kokari mu ga mun samu ku akan layuka kun bugo mana amma dai abin baya shigowa ku ci gaba da yin hakuri ma za mu ci gaba da kokarin yunkurawa mu ga mun samu ku jama'a ga farshe har yanzu muna ta yunkuri mu ga mun sassauta wannan layukan waya domin ku bugo mana mu tattauna akan wannan batun ah, hanyoyin da za a samar na warware matsalolin kwadugo a Najeriya ba tare da zuwa yajin aiki ba amma kafin mu ci gaba da gyara wannan matsala ga wannan sakon filin masu sauraro hausawa sukan ce kama da wane ba wane ba ne. A maza Allah ba mu. Ibrahim Alfa Ahmed. Da Halima Jimrau ke gayyata ku domin sauraron hilin a bari ya huce. Wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani. Da kana jin Hausa cikin waƙa da na tura da kai dariya ka taba. Ko ma ba ka da Hausa bature iya saurara. Bayani ka same shi. Waƙoƙi kala-kala daga kowace kusurwa ta duniya kama daga Indiya.

kuma waƙoƙi na Amurka da ɗumi su. Oh, oh. Muna kuma gabatar da labarai masu ban dariya da ban mamaki ko kuma dai masu ban haushi. A kasance da filin a bari ya huce kowace rana Asabar da safe daga sashen Hausa na murya Amurka. Madala jama'a ga wani labari da sa da ke shigo mana. An sako tsohon ministan sadarwar jamhuriyar Nijar a ƙarƙashin mulkin Tanja Mamadu, Malam Kasim Mukhtar. Shi wannan mutum da ya share watanni shida a gidan kaso. Muna ci gaba da bincike wannan labari. Za ku ji ko me yake ciki nan gaba. Yanzu kuma sai sharhi mu da Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka ƙasa ce ta yankin tekun Pacific, domin haka tana da gagarumin tasiri ga al'ummar yankin da kuma makomar kudu maso gabashin Asiya. yankin tamkar gida ne ga manyan abokan mu da ke sayan kayayyakinmu da muke fitarwa da dama kuma suna taimakawa miliyoyin ayyuka a amurka muna buƙatar haɗin gwiwa tare da ƙasar philippines thailand indonesia singapore vietnam da sauran ƙasashe domin cimma burin tattalin arzikinmu mu hana yaɗuwar makaman nukiliya da kuma magance matsalar sauyin yanayi amurka na yin aiki ko da yaushe domin ƙarfafa tsohon ƙawancenmu domin zurfafa sabon domin kaiwa ga wannan manufa kwanan nan manyan jami'an amurka suka gana da takwarorinsu na kungiyar kasashen kudu maso gabashin asiya ko asin a e takaice a karo na 28 na ganawar shekara-shekara da aka saba yi domin karfafa muhimmancin kawance tsakanin kasashen yankin duka bangarorin sun jaddada kudurinsu na aiki tare wajen magance matsalolin da ke addabar duniya da kuma magance al'umuran da suka shafi yankin waɗanda suka hada da sauyin yanayi kamin kifi ba bisa ka'ida ba da aikin bada taimakon agajin gaggawa da kuma abubuwa da ke aukuwa cikin 'yan kwanakin nan a tekun kudancin china amurka da ƙungiyar asin sun kuma tattauna akan 'yanci rani a kudu maso gabashin asiya tare da buƙatar aiki tukuru domin ceto rayuka da kuma magance matsalar da ke sa gudun hijira tattaunawa mai ma'ana da aka yi a wajen babban taron wata manuniya ce ta zahiri game da manufofin amurka a asiya wannan shine sharhin muryar amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka na yau Daga sharhin murya Amurka sai takaitattun labaran duniya. Akalla mutane 37 sun mutu bayan da 'yan ƙungiyar Boko Haram suka kai wani hari a wani gari da ke arewa maso gabashin Najeriya. 'Yan bindigar sun kai harin ne a garin Gubiyo da ke jihar Borno a daren Lahadi, inda suka yi musayar wuta da jami'an tsaro wanda ya kai har wayewar gari. Wakilin murya Amurka Abdulkarim Haruna ya faɗi cewa fiye da gidaje 400 da gine-ginen gwamnati da makarantu ne aka kone a farmakin, kuma an ƙona motoci da babura da yawa. 'Yan sanda a ƙasar Kenya sun ce an kashe jami'an wato jami'an tsaro guda ɗaya wasu da dama kuma sun ji raunuka lokacin da wasu da ake zaton 'yan yakin sa kai ne na ƙungiyar Alshabab suka kai wani hari. 'Yan sandan da ke akan wato akan 'yan sandan da ke sintiri a kusa da kan iyakar ƙasar Somalia. An fara shari'ar leƙen asirin wani ɗan jaridar Washington Post mai suna Jason Rezaian yau Talata a Iran, yayin da aka hana jama'a shiga kotun inda aka gudanar da wannan ƙarai. To ma da lamarin da takaitattun labaran duniya. Jama'a gafarce mai bamu samu damar karɓar waya ku ba saboda matsa ta tangarɗa, amma Allah da gobe za mu sake buɗe layukan waya sai ku bugo mana. Yanzu da madadin ita Maryam Lura da ta kawo mana cikakkun labaran duniya da kuma Julie Lathas Gresham ita ta hada sauti ta bada umarni. Sai injinan mu Zubair at Ni Bello Habib Galadanci daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC nake cewa mu kasance a cikin ƙoshin lafiyar walala Assalamu alaikum. This program has come to you from the Voice of America, Washington.